Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon littafin namu mai suna ‘Yar kishiya, rukon mai haƙuri, na marubuciya ZMD. bismillahirrahmanirrahim ‘Yar kishiya rukon mai haƙuri, kashi na farko. A garin Abuja, yau an tashi da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Hakan ya sa garin ya tsit kowa yana cikin gidansa wani katafarin gida na gani a wangale ofar gate ɗinsa wata motar ce ta danno kai da gudun tsiya tamkar za ta tashi sama saboda gudu baka ka hango wanda ke cikin motar saboda bakin gilas ɗin da ke jikinta amma ka san duk wanda ke cikin motar ba sai an faɗa maka ba irin rashin jin sa irin rashin jin shi ba saboda irin gudun da yake sharawa ga sharawa ga kuma wani kiɗa na tashi tamkar dodon kunnen mutane zai tsage a kofar wani katafaren gida motar ta tsaya ta danna hon da gudu mai gadi ya zo ya buɗe don ya san waye ko ba a faɗa masa ba da gudu motar ta kuma shiga cikin wannan gida kuma har a lokacin ba a daina ruwa ba an bi minti biyar ba a fito daga cikin ba a fito daga ciki ba sannan aka buɗe murfin aka fara aka fara zuro kafa wata haɗaɗɗiyar budurwa ce wacce ta gaji da haɗuwa ta fito daga cikin motar sanye da gilas a idanta ga wasu matsatsun kaya da ta sa duk ilahirin jikinta a matsa yake takalmin da ke kafarta mai irin hil din nan ne tana fitowa mai gadi ya karaso da gudunsa yana zubewa gabanta yana faɗin sannu da zuwa ran shi daɗe hajjaji mutan makka da madina ko kallon arziki ba ta yi masa ba ta wurga masa lemar da ta ɗauko bayan motarta da sauri ya miƙe yana buɗe lemar tare da rike mata daidai kanta gudun kan ruwa ya taɓa ta shigewa ta yi tana wani irin taku tamkar ma wahawainiya har suka ƙara so falon har suka karaso kofar wani haɗaɗɗen falo shigewa ta yi ciki shi kuma mai gadi ya tsaya a wajen saboda bin umarninta tana shiga cikin falon ta samu yan aikin gidan sai faman gyare-gyare suke a falo suna ganin ta dukkan suka zube ƙasa suna da gaida ta kallo basu ishe ta ba bare ta amsa musu step ta fara hawa alamun sama za ta hau sai da ta haye saman sannan dukkan suka miƙe suna girgiza kai kafin su ci gaba da aikin gaban su wani ɗaki na kata ta shiga ko sallama ba ta yi ba wani magidancin mutum ne a zaune yana danna kwamfuta laptop akan wani katafaren gado sai kuma wata mata wacce ke hada masa kofi a gefensa kana ganin ta ka san matarsa ce saboda yadda suke hirar su cikin farin ciki da raha jin an shigo yasa dukkan su suka dubi kofa don ganin waye ko da suka ganta mutumin ya fara fara'a yana faɗo oyoyo oh, my love zo nan na ji waye taba min ki na ga sai haɗa rai kike hajiya maimuna ta dube shi ta ce alhaji na gama aikin zan iya tafiya duban ta yayi tare da canza fuska ya ce haba maimuna wai me yasa duk lokacin da sanam za ta zo sai kin bar wajen hajiya maimuna ta ce kafi kowa sanin halin yarta yarka ba ta son kowa ya rabe ka matukar ba ita ba ce don haka duk lokacin da ta tafi zaka iya kira na in yi maka duk abin da kake so bata jira cewarsa ba ta hanyar ta hanyar fita ta fice abinta sanam ta raka ta da harara sannan ta yi tsaki ta ci gaba da taunar cingom ɗinta alhaji abba ya dubi tilan yar tasa wacce yake matukar kauna a duniya kuma akan ta zai iya yin komai matukar za a taba masa ita ya ce sorry my love kyale ta kan ranki ya baci ka kanta sanam ta yi wani kwai da cingam ɗinta har sai da ya taɓo hancinta ta ce dadi na zo ne akan maganar canza min mota ka san cikin akant ɗina kwata-kwata ba bai kai adadin kuɗin da nake bukata ba duk maganar da sanam take yi a shagwabe take yin ta tamkar karamar yarinya duban ta ya ce my ina ganin fa motar nan take kwata kwata bata fi kwana goma ba kuma a ce har an ƙara siyan wata da bari kika yi wannan ta kwana biyu sai in sa a yi miki order wata daga jamus haɗa rai ta sannan ta ce dadi yanzu kana so mu yi ankon mota da zara ne ita ma fa daga ganin wannan ta ta sa darin ta siya mata irin ta ni kuma gaskiya ba zan dinga hawa mota iri ɗaya da wata ba saboda ban son aji na saboda ban san aji na ya zube murmushi yana dubanta sannan ya ce to shikenan nawa ne kuɗin waccan motar din wani murmushi ta wanda har sai da dimple ɗinta ya lutsa ta ce 50 miliyan ce kawai dadi na murmushi ya ce in dai akwai ta sama da haka ni ita nake so na siya miki my tashi ta da sauri ta faɗa jikinsa ta rungume sa tana murna ganinta a farin ciki ya fi masa komi a duniya shi ma samun kansa yayi da farin cikin sannan ya sun baci goshinta dan ya tura mata 80 million a account ɗinta yana faɗin sai mun zo celebration celebration my love ta shagwaba fuska tare da manna masa kiss a kunci ta ce thanks my special papa front of you my dad da sauri ta ɗauki jakarta ta juya ta fice daga cikin ɗakin lokacin da ta sauko suka yi karo da hajiya maimuna sannan wani dogon tsaki ta ja tare da tsartar da miyau tana bin gefen har ta fice da kallo har ta fice daga falon sannan abin da ta yi wa hajiya maimuna ba karamin har suka ta yi ba ta yaya yarinya karama za ta dinga yi mata wannan abin tabbas wannan hali na sanam ya fara damunta za ta iya ci gaba da zama da alhaji abba kuwa sama ta nufa wajensa ranta a matukar ɓaci tana shiga ɗakinsa ta ɗakin nasa ko sallama ba ta yi ba ta fara faɗin a gaskiya alhaji na gaji sosai da halin wannan yar taka a da yaushe ta zo gidan nan sai ta yi min abin da zuciyata za ta ji za ta yi min rashin daɗi yau saboda iskancin ta har miyo ta tsarta min da shi haba alhaji idan an yi magana sai ka ce ana takura mata an sa mata ido a gaskiya in dai za mu ci gaba da tafiya akan haka tabbas zan bar maka gidanka don hakuri na ya fara kaiwa ƙarshe a fusace alhaji abba ya mike yana kallon hajiya muna ya ce na san dama dole sai kin zo min da wata sabuwar magana akan zuwa zuwan sanam gidan nan maimuna ina daga miki kafa sosai akan sanam saboda wani abu amma duk ranar kika ishe ni wallahi zaki gane waye ni tsaki ya tare da daukar mukullin motar sai ya fito Hajiya Maimuna tuna hawaye ya wanke mata idanuwa fadawa kan gado tai tana kuka tare da faɗi yaushe ne matsala ta rata kawo karshe akan wannan yarinya yaushe ne zan yi zaman farin ciki a gidana ko da yaushe in dai za ta kawo ziyara to tabbas sai ta bar mata tabu lalle Hausawa sun ce sun yi gaskiya da suka ce yar kishiya rukon mai haƙuri allah ya ba su ikon cinye jarabawar nan ko da sanam ta fito har a lokacin mai gadi na tsaye ruwa ya yi masa duka ga lema a hannunsa amma ya san inda ya sake ya shiga cikinta to tabbas ya gamu da jaraba tana fitowa ya yi saurin buɗe lemar yana rufa mata aka yana rufa mata a haka suka wuce har gun motarta tana shiga tana shiga ya naɗa ya sa mata ita a bayan motar tare da kwasa da gudu ya wajen gate budewa ta zo ta fice da mahaukacin gudun ta tamkar za ta tashi zama gudu take sosai gudu take sosai titi kowanne mai mota matsawa yake yi in ya ganta tana shiga estate ɗin area 11 daidai wani kofar gida daidai wani kofar gida wani matashin saurayi ya fito a kafa sanye da jallabiya a jikinsa kana ganin sa kasan sauri yake ya samu sallar azhar ta wanke ta da ruwan ruwan caɓi dukkansa kuma ta motar ta tamkar bata san abin da ta yi ba bin motar ya yi da kallo har ta kure har ta kure sannan ya dubi jikinsa duk jikinsa a ɓace da caɓi wani takaici ya ji ya kama shi sosai tabbas wanda yake jin yake cikin wannan motar ba karamin mara mutunci ba ne amma tabbas sai ya gano kowaye a cikin a cikin motar tunda a cikin estate ɗinsa yake juyawa ya nufi cikin gidan su ransa a ɓace ga takaicin rasa jam'i da zai yi wani mahaukacin hon sanam ke dannawa a kofar gate a lokacin mai gadin su ya tara sallah babu shiri ya sallame daga sallame daga sallar saboda sanin hali da gudu ya bude kofar gate din yana fadin sanin da zuwa hajjaju da wani mugun gudu ta shigo tamkar za ta bi ta kansa da sauri ya buga wani tsalle yana ja da baya tare da tafa kirji saboda razanar da ta fi minti goma kafin ta fito daga cikin motar ta dube su a wulakance ta ce me kake yi da har ya fi hon da har na yi hon din hon din motar ta me kake fi me kake yi da har ya fi hon din motar ta muhimmanci da sauri ya zube yana faɗin tuba da kiran kishi daɗe wallahi sallah na tayar shi yasa wani tsaki ta yi tsananta ta juya ta nufi cikin gida hajiya nafisa tana cikin kicin tana ta kokarin haɗa abinci dare ta ji shigowar salam kwala mata kira ta ji tana yi tamkar karamar yarinya da sauri ta fita daga kicin din ta nufi falo sannan Sanam na ganin ta ta taho da gudu tana faɗin momi ki taya ni murna dadi ya bani kuɗin ya ce in canza motar hajiya da bisa ta ce shi yasa na faɗa miki ki je ki same sa kin san komai kike so yana faranta miki sanam ta murmushi sannan ta ce momi na san dadi na yana so na fiye da komai a duniya hajiya na fisa wani abu ta jiya to kare mata ya kirje ta kai ci amma saboda bariki irin tata sai cewa ta in bai so ki ba wa bebi wa zai so ke kadai Allah ya mallaka mana a duniya kin ga kuwa dole mu so farin cikin ki ƙara shiga jikinta sanam tai tamkar wata karamar yarinya tana jin daɗi hajiya bisa cikin ranta take faɗin duk yadda zan yi na raba wannan soyayyar taki da mahaifinki sai na yi a koda yaushe na buɗe ido na ga yadda yake son ki yake kula da ki wani takaici ne yake min yawa a fili kuma ta ce bari na koma kicin dan kin san yau girkin da kike so shi nake miki sanam ta dago tana faɗin shi yasa nake son ki momina kina saka na farin ciki sosai ba kamar waccan matar dadin ba yau ma da naje sai da ta bata min rai da sauri hajiya nafisa ta dubi sanam ta ce mai hajiya mai murar ta miki haka nan sanam ta faɗa mata yadda suka yi da hajiya maimuna wata dariya suka saka tare da tafawa hajiya nafisa ta ce kin kyauta min wallahi da kika tofa mata miyau nan sanam ta haye sama ɗakin ta tana faɗin ai ko gobe na je gidan nan sai na kuma mata kalar wani rashin mutuncin matukar za ta shiga gona ta hajiya da fisa kicin ta nufa tana faɗin banza wawu ya wai har daɗi take ji na don ta yi wa uwar uwarta rashin kunya yarinya zaki bayani ne sannan gaba duk wannan soyayyar da nake nuna miki ba dan Allah bane kawai saboda dukiyar ubanki nake lallaba ki da sannan zaki gane cewa duk inda kishiyar uwa take to tabbas kishiyar ce tun ki duniya nake shan wuyarki kawai ina dannewa ne saboda lokacin baki lokacin baki wuya bai yi ba sai na sa kin san sai na san sai na sa kin san cewa rikon da riki miki shine wanda hausawa suke cewa yar kishiya rikon mai hakuri zan ci gaba da hakuri da ke tare da nuna muku tawakalar siyasa wani haɗaɗɗen ɗaki sanam ta shiga sai kamshi wani haɗaɗɗen ɗaki sanam ta shiga sai kamshi ne ke tashi komai na cikin ɗakin kalar pink pink ne har fentin ɗakin toilet ɗin da ke na jikin bed ɗinta ta shige bayan minti biyar 15 ta fito daga tailas ɗin ɗaure da tawul iya gwiwa sai kamshin turaren wanka take zama ta gaban miro tana goge jikin nata tare da jan tare da jan man shafawa ta fara shafawa sanam na da kyau sosai kana ganin ta kaga zallar ciwa arab tana da kyau na nunawa ta nunawa sa'a ga jirin jiki tamkar ita ce ta zaɓi a yi ta a hakan fara ce son fatar jikinta har sheƙi take saboda hutu da gyara wayar ta ce ta shiga ruri amma ko kallon wayar bata ishe ta ba har kiran ya tsinke shiryawa ta cikin wasu matsatsin kaya riga da wando duk wata sura ta jikinta sai da ta bayyana ta ɗauki wani tsadajen turare ta fesa a jikinta tuni kamshi ya gauraye ko ina na jikinta abinka da yar gayu wani plate wani flat ɗin shu ta ɗauka ta saka tare da daukar jakarta suwaga ta rike ta fice daga ɗakin lokacin da ta sauko ƙasa daidai lokacin hajiya na Bisa take jera abinci a lainin karasowa ta yi ta ja kujera ta zauna tana faɗin mommy yunwa nake ji please ki sabin ɗina hajiya na Bisa ta ce to my baby na bari na gama ɗauko sauran kayan sai na zuba miki turo baki ta sanan ta shiga danna wayarta sai a lokacin ta ga mai kiran nata kawar da ce diyana da sauri ta danna calling din number bugu ɗaya aka daga ana cewa baby sanam wai ina kika shiga ne yau kwata kwata baki zo an hadu ba kin fa san yau zarar take celebration din Siam celebration din siya mata sabuwar motar da dadin ta yi kuma kin san da gayya da gayya take yin hakan saboda ke ta ba baki sanam ta sannan ta ce kyale ta kawai diyana banda lokacin ta amma ko saboda kar a ce ina mata bakin ciki an jima zan shigo katsa wayar ta yi ba tare da ta jira mai da za ta ce mata ba lokacin hajiya na Bisa ta karaso tana ajiye kayan hannunta sannan ta fara zuba wa sanam abinci batan doya ne wanda ya ji naman kaji sai kamshi ke tashi sanam tuni ta fara zuba wa cikinta tana wandan na waya sai da ta kusa cinyewa sannan ta ture wai ta koshi lemu ta yaya ta sha sannan ta miƙe tana duban hajiya na Bisa ta ce momi ni dai zan fita ki bani makullin motar ki da ita zan fita hajiya na Bisa ta ce yana kan durowa miro Hajiya Nafisa ta ce yana kan durowar miro dina ki je ki ɗauko sannan kar ki naɗe idan kin san an jima kaɗan dadin ki zai zo. Sanam ta ce to momi ki kula min da kanki ba bai Hajiya Nafisa ta raka ta da harara tana faɗin shegiyar yarinya tamkar aljana dan kyau sanam tana fitowa ta shiga motar hajiya nafisa da sauri mai gadi ya je ya bude mata gate din yana faɗin a dawo lafiya hajjaju ko kallonsa bata yi ba ta saka kai ta wucewa ta abinta tunda hunit ya shiga gida canza kaya yake Tun da hunit ya shiga gida canza kaya yake cika yana batsewa, dubansa Hisham ya ya ce wai na ya aka yi na ganka haka, na ga jan labiyar ka ta baci da cakwali sai ka ce ƙaramin yaro, gashi kuma na ga sai faman haɗa rai kake. hunit ya ce wallahi na fita sallar azahar ɗazu kawai wani wawa ya zo wucewa a mota ya fashe ni da cakwali. Murmushi Hisham ya ce duk cikin estate ɗin nan ba wanda yake irin wannan gudun sai wata yarinya mai suna sanan ita ce take gudu to ita ce take gudu da mota tamkar za ta tashi sama kowa ya santa kai ma dan dai baka daɗe da dawowa ba shi yasa baka santa ba wani ta ya dubi hisham ya ce wai kana nufin ka ce wannan gudun da ake yi motar mace ce haka domin shi hisham ya kuma yi ya kuma cewa eh Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka ma da bata take ka ba don kusan duk exit din nan wallahi kowa ya san wannan mugun halin nata shi yasa duk lokacin da za ta wuce kowa yake killace kansa saboda sanin halinta wani jiya ransa ya kuma baci tabbas sai yayi maganin ta kuwa dan tun da ta shiga gonarsa wallahi sai ya ta raina kanta miƙewa ya ce ina son ka faɗa min da wani lokacin take wucewa don tabbas sai na saita mata hankalinta hisham ya ce an jima ma za ka iya jinta sannan wajen sha biyu na rema tana zuwa ta wuce amma ina so ka bar wannan maganar ka share ta don wallahi ba ta da mutunci ko kaɗan gashi dadinta ko kararta baya so ana kai masa hunat ya ce wallahi daga ita har dadin nata dai daidai nake da su kuma tun da har ta tsokano ni wallahi sai na koya mata hankali ya ta sa ya sa tsaki ya sa kai ya fice daga ɗakin nasu gudu sanam take tamkar za ta tashi sama har ta karaso gidan gonar dadin su zara tunda diyana ta gaya mata anan take fatin nata kira shigowa aka fara ihu ana faɗin oyoyo yar kishiya rukon mai haƙuri wannan sunan sanam tana mugun son shi don haka kawai hannu don haka kawai hannu ta saka cikin jakarta ta fara zuba musu ruwan dollars don kwata-kwata ba ta amfani da kuɗin najeriya matukar za su yi wani fati da ƙawayenta take rayu suka saka wawa suna ihun murna tare da zuba mata kirari kanta ne ya kara fashewa tana jin ta kamar tana jin ta ba kamar tana jin ta kamar wata zara tuni ranta ya ɓaci